yan uwa masu girma wannan hutuba kan annabi muhammad wadda allah tabaraka wa ala ya fifita a kan kowa cikin abin da ya halitta ba taɓa yin wani ɗan adam kamarsa ba gabaninsa ba kuma yi a zamaninsa ba ba kuma za a yau ba har allah ya tsaye da kiyama ba za a samu kamar rasulullahi Allah ya fifita shi a kan dukkan ɗan adam kaf har annabawa har mursalai shine shugabansu Allah ya nuna mai matukar so da ɗaukaka da girmamawa ya zanto ko musuluncinka ba zai tabbata ba wajen shiga musulunci ba zai tabbata ba sai ka ambaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan an kira sallah kiran sallan bai cika sai an annabi annabi sai an ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kai sallah ba za ka samu cikakken lada ba idan baka ambace shi ba cikin sallan ba wai bayan sallan ba a cikin sallan sai ka ambaci rasulullahi sallallahu alaihi Allah yana mai salati mala'iku suna mai salati masu imani suna mai salati idan ka auna wai da suke wa annabi salati a kullum sai ka ga miliyoyi ne idan ba biliyoyi ne ba in ka ce musulmai biliyoyi ne to kullum kai ko dan giya ne musulmi yana salati ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda su wa'anda suke kafurai masu bakin ciki irin su basarakin faransa allah ta'ala ya kara musu azaba tun a duniya gabanin lahira ya mai da lamuran lamuransu kawunansu wannan annabi allah ta'ala ya fifita shi ya so shi ya ɗaukaka shi ya girmama shi ya sanya dukkan ɗan adam da ya zo a wannan zamani sai ya bi shi shiga aljanna shi sa annabi sun ke gaya wa sahabbai ya ce dukkanin su za su shiga aljanna mu kenan sai ya ce sai dai wanda ya ki sai dai wanda ya ki sabai suka ce wa zai kiya rasulullah ya ce duk wanda ya bi ni ya shiga aljanna ba wai zai shiga bane ya ma shiga aljanna in ji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma wanda kuma ya ki to wannan shi ya ki shiga aljanna Allah ya yabe shi da kyawawan ɗabi'u ba taɓa yin mai ɗabi'u kyawawan ɗabi'u kamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ba taɓa yi ba shi yasa Anas dan Malik Allah ya ƙara mashi yadda yace ban taɓa ina zaune ba a tambi annabi muhammad sassan wani abu wani abu duk girman abu in dai kai karfin hali ka tambaye shi to an baka karamci ba na wasa ba duk abin da ka tambaya an baka shi shi sa wata rana an kawo mashi kubba a wani irin tufa na karamci na kawa daga wani basarake annabi sassan ya saka ta mai kyau yana shiga gida wasu riwaya suka nuna ko washe gari ko tsakankanin lokacin wani sahabi ya ce ya rasulullah ina son ka bani kubban nan yanzu wani liman ne zai sa alkibba ka ka ce ya baka alkibba ya shiga ya dauko ya bashi sahabbai suka gani a hannunsa suka mai ca suka ce baka san komai aka tambaya annabi yana bayarwa ba ya ce na sani ya ce ni ban karba ba don kyan kubban na karba ne domin kubban ta taba jikinsa ni ma ta taba jikina amma su fushin shine yayi abu ya mai kyau haka ana yabo ka zo ka ce baka kai yanzu ka isa ma ka je wajen sarkin garin ka ce baka alkalban da ya saka ko rawanin saboda manzo sallan yana da sauki yana da saukin mu'amala yana da saukin mu'amala wani ya zo musulunta ana sai ta wannan hadisin annabi sallan ya bashi tsakanin manya-manyan duwatsu guda biyu akwai wato garke-garke na dabbobi da ya musulunci ce ka garken na dabbobi duka na baka su kansa ta buga ya fita a guje ya tafi garin su kauyen su yana cewa ya ku jama'a na ku je ku musulunta ku je ku musulunta ku musulunta a wajen muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yake ba da kyauta baya tsoron talauci faqa yutil ata man la ya khafu min alfaqa yana ba da kyautan rashin tsoro na talauci amma ga mutum yana da miliyoyi yana da biliyoyi amma yan uwansa ma na jini ba su ci ba shekarunsa sittin ko saba'in haba jama'a ai duk wanda ya koyi ya koyi rayuwar manzo sallam tun a duniya tun a duniya ka ce dan aljanna ne saboda addu'o'in jama'a kadai sun ishe shi annabi sallam hatta kafirai da basu musulunta ba a zamaninsa suna yaba mashi suna mai yabo sai dai su ki kawai duk irin abin da aka mashi a makka domin shi mai ahuwa ne an kashe sahabbansa an ɗora su bilal akan an yi kaza duka shi ma an kore shi Allah ta'ala ya ce suna makirce makirce don su kashe shi ko su ɗaure shi ko su kore shi Allah ta'ala ce mu za mu yi maganin makircin su Allah ya ɗauke shi tafi da shi Madina ya dawo ya yaƙe su ya ci su galaba ya yaƙi a kansu ya galaba a kansu ya tara mutanen maka gaba ɗayan su ya ce me kuke zaton zan muku a yau suka yi tsit masu ƙarfin hali a cikinsu suka ce akun karim wa Ibin akin karim ai kana da karamci kuma kai an an wato zuriyan kama ga baki ɗayan karamci ne wannan karamcin mun za ka mana shi yau ya ce izhabu an tumu talaka ku tafi duna na yafe muku ke sa maka suka musulunta sun ga abin da ba taba gani ba a rayuwarsu domin filla kawunan su ya kamata a yi annabi mai sauki ne mai sauki a gidansa mai sauki a siyasa hatta wajen yaƙi annabi muhammad sallallahu yana sauki sai ce banda yara banda tsaffi banda wanda ba su taba ku ba banda itatuwa banda hatta itatuwa suna da haƙƙi a wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan annabi allah ya ba mu shi kyauta al'ummomi suna son su kasance cikin wannan al'umma al'ummar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka sai ka samu sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya gagare mu sai gagare mu mafi karancin sunna sai ga mutum yana wasa da shi annabi sallallahu Allah tabaraka ta'ala ya mai daukaka ba kankani ba saboda ka duk wani kafiri da wani munafiki wanda zai to ya zo ya taba wato ainihin martabansa ba zai iya ba ba zai iya ba saboda a kullun a kullun a kowane sa'a ana ambaton rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ana dare a wata kasa ana rana a wani yini idan ana sallah a wancan wajen ba a yi a wannan wajen babu lokacin da za ka samu a ba ambaci layi su alaihi ba so su je su mutu da bakin cikinsu sarkin faransa da da suke taimaka mai duk su je su mutu makaron su su mutu da makaroninsu wannan annabi ya ɗaukaka babu yadda za a yi ai kaga zanga-zanga a can ma inda arna ne suka fi yawa saboda Allah ta'ala ya riga ya ɗaukaka shi ba yadda za ka yi mu ma kuma mabiyansa Allah ya ɗaukaka mu ba da ra'ayi shi yasa mu ƙara gode ma Allah mu ƙara son wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ana sanar da rasuwan dan uwanmu kuma malamin mu ɗaya daga cikin manyan manyan limaman wannan birnin tarayya mala abdulil dabo muna yin addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa Allah tabaraka wa ta'ala ya yafi masa dukkan musulmai da suka gashi da mu karan kanmu Allah ta'ala ya mana yafi